za a iya tunawa a makon da ya gabata shalkwatar operation sahel sanity da ke annan babban sansanin soja na hudu a faskari ta karɓi bakuncin manyan shugabanni da suka hada da ciyamomin kwamitin soja na majalisar dattijai da ta wakilan ƙasa gwamnonin jihohin arewa maso yamma har da na jihar niger gami da manyan sarakunan wannan yanki a yayin wannan ziyarce-ziyarce dai bakin sun bayyana matukar yabonsu ga shugaban sojan ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur yusuf buratai tare da ofisoshi da sojojin najeriya kan yunkurinsu na dakile da kuma kawar da ayyukan 'yan bindiga gami da masu garkuwa da mutane da ɓarayin dabbobi da sauran miyagu inda daga ƙarshe suka haƙƙanta cewar babu shakka harkokin noma kasuwanci da hada-hadar jama'a na ƙara haɓaka a yankin baki ɗaya duk da wannan ɗimbin yabo kuwa dakarun sojojin ba su yi ƙasa a guya ba wajen ci gaba da ayyukansu domin kuwa ko a ranar 15 ga watan Agusta na wannan shekara, zaratan sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da karamar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto sun sami wata gagarumar nasarar damke wasu dillalan miyagun makamai su uku a shiyar ɗan tudu da ke lardin mai lalle a cikin karamar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto. Mutanen sun hada da alhaji adamu alasan salisu adamu da abdullahi sani dukkaninsu 'yan asalin ƙasar nijar dakarun sojojin sun sami nasarar datse waɗannan masu safarar miyagun makamai ne bisa ga bayanan sirri inda suka same su da bindigu kirar ak-47 guda shida tare da gidan harsasai na bindigar AK-47 guda uku gami da alburusai samfurin 7.62 mm special guda 2,415 ɓoye a lunguna daban-daban a cikin motarsu. Binciken farko ya nuna cewar waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyarsu ne ta zuwa hannun wasu 'yan bindiga da ke a ƙaramar hukumar isa ta jihar Sokoto inda amfani da su ka iya jawo halaka ga dubban jama'a da ba su ji ba su gani ba a cikin wannan yanayi ɗaya daga cikin masu laifin alhaji adamu alhassan wanda aka gano cewa yana ɗauke da cutar suga ya suma wanda kuma ya rasu yayin ƙoƙarin gaggauta kai shi asibiti duk da haka an ci gaba da binciken sauran abokan illar illar tasa su su biyu domin abi diddigin wajen diddigi wajen kama duk wani mai hannu cikin safarar wannan miyagun makamai yunkurin da ake yi tare da hukumomin sirri da na tsaro da makwabtan ƙasar nan haka kuma a ranar 14 ga watan Agusta na wannan shekara. Sojojin da ke kula da shiyar kwantaragi sun kame wani mai baiwa 'yan bindiga bayanai mai suna Tukur Halilu a ƙauyen Mutukuda da ke ƙaramar hukumar Maru ta jihar Zamfara. An same shi da gidajen harsashin bindiga ƙirar AK-47 guda biyu da maɗaukinsu guda ɗaya da kuma paletin sola guda ɗaya haka kuma a ranar 12 ga wannan wata dakarun sojojin sun yi gama da wasu 'yan bindiga yayin da suke gudanar da sintiri a cikin karamar hukumar batsari ta jihar katsina inda suka halaka uku daga cikin 'yan bindigar kuma suka turmuje sansanonin 'yan bindiga har guda goma sha biyu a wani waje da ake kira yoba baranda haka zalika a wannan rana dai sojojin sun yi nasarar cafke masu baiwa 'yan bindiga bayanai har su bakwai a tsakanin wanke magami da kasuwar ɗan jibga da ke jihar zamfara waɗannan sun haɗa da shehu abdullahi umar salisu abubakar ahmadu muhammad bashir tukur adamu tahiyawo ibrahim alhaji haruna da muhammad yusuf yanzu haka dukkaninsu na tsare wajen amsa tambayoyi kafin a miƙa su hannun hukuma da za ta gurfanar da su a gaban kuliya jama'a mun gode